kalangu masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarin da harshen hausa ga kanun labarin a yau da saye an toye kwayar wiwi ton biyu da rabi a nan birnin yame wata arangamar faɗa ta afku tsakanin makiyaya da manoma a cikin kwamin ɗin ɗan gulbi yankin Maraɗi. A cikin rahoton musamman na yau za mu kwala ido ga wani littafi mai lakanin kolar da zanyo fushin 'yan maruka. Tamadala, Assalamu alaikum masu sauraro gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labaru na maraicen yau ga kuma yanda suka kasance. Fitar birnin Yame daga gabas ne a yau da sahi aka toye ton biyu da rabi na kwayar wiwi, kwaya ce da aka kame a cikin wata anguwar birnin Yame wadda aka gwadawa 'yan jarida satin da ya shuɗe a gaban ministan cikin gida babban alkali na ƙasa samna shaibu ya bayyana dalilin toye wannan kwayar ga fasarar bayanin nasa Mun gudanar da ƙone waɗannan miyagun ƙwayoyi a yau da safen nan da darajar su ta kai miliyar uku na sefa, saboda akwai batun tsaro dangance da waɗannan miyagun ƙwayoyi. Kun ga hayaƙin da take fitarwa wanda yana da illa ga lafiyar jama'a. Don haka ne muka shirya ƙone waɗannan miyagun ƙwayoyi kafin ranar da aka keɓe. Muna matuƙar shinshina wa jama'an tsaro dangance da jan namijin ƙoƙarin da suka yi. Yanzu ya rage mana a ɓangaren shari'a. mu ci gaba da gwagwarmaya. Ba na shakka nan ba daɗewa ba zan ba da amsa a matakin shari'a dangance da wannan yanayi. mutum hudu suka mace maza uku da mace guda zuwa sakamakon aron gamar faɗa da ta abu kenan lahadin da ta shuɗe a wani garin da ke cikin kwamin ɗin ɗan gulbi gundumar da ƙwaro yankin maraɗi a cewar magajin garin kwamin ɗin maganar gadon wata gona ce an makasudin wannan aron gamar faɗa jayar da wato zauren shari'a na maraɗi ya tuni ya yanke hukunci a kansa ga bayanin da magajin garin ɗan gulbi saidu ɗan a'i ya yi wa rahilat sumana magana ta wayar talho. Da suka kashe su lalle dalilin gona ce da aka shari'a. Su wannan mutane sun haɗa kansu da mutane kuma na ganga saboda shari'a dai da aka yi ta gona ita ce bata musu daɗi ba. Suka ganin kamar su ba a musu adalci ba. Inda suka haɗa kansu da abokan zaman su akwai ɗaya daga cikin waɗanda aka yi ma aizin wanda Allah ka bai mutu ba ya ba mu labari da cewa lalle lokacin da mutanen suka zo sun hi ɗari uku. Kun gani mutanen ba kaɗan ba ne. Sun zo don musamman su kashe dukkan ma'annan mutane. Sai dai matan da duka annan da yara ba abin wanda sun ka taba sai dai maza amma mace ko guda wasu buga ba kamar maza lalle suna suka ma IV inda aka samu kamar mutum guda hudu a hali yanzu suka kita ita wannan mace da ta kone wato mata ce wadda lowa ce wadda suka faɗa mana lokacin da aka wannan faɗan sai ta je ta shige cikin ɗaki bayan sun kashe mutane waɗansu sun gudu eh, wannan mutanen sai suka shigo cikin gidajen su inda duka suka liƙa ma zangon wuta inda zahi da kuma nauyin ƙasa eh, ya kashe ta magajin garin ɗan gulbi kuka saurara. A ƙasar Nijar rigingumu tsakanin makiyaya da manoma sai kamari yake canjin yanayi da rishin wato mutunta hila da aka keɓe don a yi kiwo su ne makasudin haddasa wannan rigingumun inji Tijani Alu, sakataren dindindin na rukunin ƙungiyoyin karkara a ƙasar Nijar kafan mu shi. inda ake noma nan ne duka matsalar take baske an damana ta tashi ko an damana ta ƙare wata rana an bisa shi za su wuce su tahi busa wurin inda za su shekara shekare har damana ta ƙare sai su shiga ciki gonaki eh, wata rana gonar ko hatsi bai taho ba da ka ko noma kai eh, ko shubka kai sai a ci dami ka shiga eh sai zan matsala mutane ba su ganewa wata rana ma da bisashen su su da kansu ake kaiwa busa don shi ne matsala kamar cikin duka zon agrikul an ka ɗoka maradi an ka ɗoka cikin zon kin tawa kenan wurin su kwannin nan inda burtali komi duk an mamaye shi an maida shi gona duk wannan matsala ne mu yanzu tsarin da muke nan muna yi eh, burtali duk inda yake biski akwai wani program ma da ake ma praps duk inda burtali yake ko an kashe shi sai an huddo shi ko ko garin su yi nazari su huddo wani sabon burtali tijani aluna kafan kuka saurara Manoman yankin Yame sun yi shubka bayan wato zubar hadarin damana mai auni da aka samu yanzu kuma ruwan sun tsaya lamarin da ya ba manoma tsoro. Amma Madam Aminu Nafisa jami'a a ma'aikatar sashen yanayi ta ƙasa ta muna fashin baƙi ga lamarin da ke abkuwa. Bayan girkuwar ingancin lokaci a wani bangare kuma akwai canjin yanayi da ya kamata a gane dangance da lokutan soma damunar shekarar bana musamman lokutan somawa da kuma kammalawa. Abin da ya shafi lokacin soma damina ana cikin lokaci daidai. Ruwan da aka samu a yankin jihar Yamai abu ne da muka yi hasashensa. A cikin mafi yawan sassan ƙasar nan an samu ruwa da yawa. Sai dai Yamai tanadin hasashen nan da muka yi ya yi ƙasa kwarai. Sai dai har ila yau manoma kar su shakku dangantar da soma damuna. Nan da 'yan kwanaki masu zuwa mun yi hasashen za a samu isassun ruwa a yankin shahar Yamai. Babban kwamishina na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira Filippo Grandi ran laraban nan ya tambayi ƙasashen turai nasu hamzarta matakan wato tafiyar da 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen da suka amince da karɓar su. Filippo Gandi ya damu da tafiyar hawainiyar yadda tsarin tafiyar da 'yan gudun hijirar ke fuskanta haka kamfanin dillancin labaru na Faransa ya bayyana jiya Alhamis a cikin watanni shida mutum ɗari biyu kacal suka fita daga daga Nijar alhali ko ga mutum dubu da ɗari biyu da suka shigo kuma daga ƙasar Libya. Malam Gandi ya iso Nijar ranar Talata fitowa daga ƙasar Libya inda ya maido wani rukunin 'yan gudun hijira da suka kasa fita daga ƙasar. Ƙasar Nijar na da 'yan gudun hijira fiye da dubu ɗari uku na ƙasashe daban-daban da ke neman mafukar wato zaman lafiya wa'annan gushe-gushe dai sun ma shafi kwatamcin 'yan Nijar dubu ɗari da arba'in na yankunan da ke fuskantar tashin hankali kamar Difa da Tilaberi manyan karkarun karɓar 'yan gudun hijirar. Kaka wannan 'yan gudun hijirar ke gudanar da rayuwarsu a Nijar, Jalo Maryama Kanda ta naɗa mana rahoto akai Asmanu Shina fatsara mu wala doga sikili shugaban babban kwamitin yan gudun hijira na mali da ke cikin birane yana rayuwa a birnin yamai tun shekarar 2016 da matansa biyu da kuma 'ya'yansa guda biyar ya bayyana cewa yan gudun hijirar 5,115 ne ke wawatse cikin shiyoyi guda biyar na birnin yamai suna gudanar da kananan ayyuka ne domin su rayu mafi yawan yan gudun hijira da suke cikin rumfuna a yanzu suna cikin bukoki ne HCR ce take dafa muna da HE muna zuwa ne mu tarar da wanda yake ne da filin gini zagayayye sai mu tambaye shi ya ba mu mu yi rumfuna. HCR ce take ɗauka ɗawainiyar karatun mu da kuma magani. A yayin taron manema labarai da babban jami'in kula da 'yan gudun hijira Filippo Grandi ya kira a laraba da ta gabata, ya taɓo sakamakon rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira da ya nuna cewa adadin 'yan gudun hijirar na karuwa a kasashe. Idan muka yi wawaye a kan ranar da aka keɓe domin 'yan gudun hijira a jiya mun wallafa sakamakon mu na shekara zuwa shekara a duniya, inda aka samu karuwar jama'a 'yan gudun hijira da suka baro gidajensu daga miliyan 66 da rabi zuwa miliyan 68 Karuwar jama'a da aka samu shine da zarar ana samun karuwar yaƙe-yaƙe to tabbas ana samun karuwar jama'a kuma ba wala dogas gili ya shaida cewa yawan 'yan gudun hijira na birane ya rage domin da dama daga cikinsu sun fice saboda mugun yanayi na rayuwa. a gaida shi shina da mutari muhammadu a wani babi kuma jiya ne a nan yame aka gudanar da sarga baiwa jami'an tsaron cikin gida kayan aiki cewa da police gendarmerie de garde national a harabar eh, cap sahel niger aka yi wannan biki kayan da za a amfani da su ga gurmazon murkushe wato sarandin littattafan bayanai a sumana shina ya halarci bikin ga rahoton da ya naɗa mana a sakamakon taron masu ba da horo da nazari dangane da harkar samar da takardu na shabu ne aka mika waɗannan kayan aiki. Kwamisar na hukumar 'yan sanda Usman Tankari ɗaya ne daga cikin masu ba da horon. Muna da kwamfuta da abin tanadin wuta cewa da ondilar da na'urar combosmat da ke iya tantance takardu musamman fosfor wanda wani layin waya ne yake tantance kowane fosfor kenan ta hanyar wannan kwamfuta da na'urar kana iya gane idan fosfor na jabu ne ko kuma yana daidai da bayanan da ake samu a cikin layi na na'urar. na'urar shugaban kungiyar ecap sahel niger frank van der moren ya bayyana cewa waɗannan kayayyakin aiki za su taimaka wajen ƙarfafa tsaron lahiyar al'ummar niger wannan riba al'ummar ƙasar niger ne ta hanyar tallafin waɗannan kayan aiki zai ƙarfafa tabbatar da sha'anin tsaro da yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da safarar baƙin haure ta ɓarauniyar hanya wannan yana daga cikin aikin da hukumar ta ƙudurar aniyar yi tun shekara biyar na horar da jami'an tsaro domin yaƙi da 'yan ta'adda. Wannan maudu'in an fara shi ne tun lokacin zuwan ƙwararru a fannin tsaro da suka yi jadawalin aiki a cikin ƙasa kuma muna aiki tare da abokanin hulɗa. Albarkacin wannan taro an baiwa masu bada horon su 28 takardun shaida an kuma ɗora musu nauyin horar da jami'ai masu kula da tsaro a cikin ƙasa. Bari mu leƙa fannin wasannin motsa jiki. Gasar kofin ƙwallon ƙafa ta duniya na ci gaba da gudana a ƙasar Rasha, Najeriya Nigeria ɗaya daga cikin tawagogin kwallo na Afirka a wannan gasar ta aji 2018 yau ne a yanzu haka ma suna nan suna karawa tare da wato ita wannan kungiya eh, ta Island. Wato fafatawar dai mai mahimmanci ce ga Greens Eagle da za su ketare ni da wannan ƙasa ta Island. Sumana Amadu ya tattauna da shugaban 'yan asalin Najeriya a Nijar, Hai Michel Upuma da ya kuma yi bayani kamar haka. na gani coach namu ya ta yi ya jara position na mutane wanda suna buga balon na kasan cikin su wanda ya taba ta yi de monde bai kai mutum biyu ko uku amma yanzu sun koma da karhe tun na gani suna yi training can russia na gani sun gane da suna iyawa kenan wajen iceland da yarda muna kada su tunda mun iya su bara mun samu biyu ko uku na san dai muna wuce guda insha Allah abin da ya bani dadi kamar mutanen Niger duka ba su ji dadi lokacin da an kada Nigeria shi ya gwada mana cikin zuciyarsu muna tare an lokaci ya kai dole sai na bari na ta gida in Nigeria ya ci ba duk wanda yana kusa gare ni ya san dai yau mun samu kuma muna ta da dadi wajen ambasad namu an zakare Najeriya suna cin wasu Island da ci biyu da banza shirye-shiryen studio kalin kuke saurare daga nan birnin Yame wato kuma sai shi mu shiga rahoton na musamman kolar da zanyo wato fushin maruka littafi ne da wato yandu Ibrahim ya rubuta komi wato marubucin ya nazarta a ciki Rahitu Sumana ta naɗa mana rahoto akai ga bayanin da yandu Ibrahim shi da kansa yake mana La couleur des agneaux misali kaman an yi zancen zuciyan maruka ana dai nihin ne kaman wayanda ba su da wani karhi kaman su ma zuciyarsu in ta tashi kaman ƙagani abin yake misali zancen da wanga littafi yake yi zancen yarinya ce wadda a lokacin da ake aihuwanta ne ma'aihiyarta ta zamba kuma cikin wani ƙauye can a cikin wani gari nan afirka a wannan yarinya sai allah ya ba da ƙarhin hadda ta tashi cikin wannan gari wanda babu makaranta babu gidan likita babu hanya ƙauye ne na gaske amma har da haka nan ƙarshen ta kahin ta kai shekara talatin da biyar sai da ta yi jagorancin su ƙaƙa an kai ƙaƙa an kai nan shine na yi zance bisa cikin wanga littafi hmm. kuma wannan ƙaƙa an kai ya ɗauko tushe bisa kan rayuwar da muke ciki a nan afirka a yau cikin ƙasashen afirka matsalolin matasa na makaranta matsaloli na aiki matsaloli na disaya mashi sun ta yi za su ta ya turai sun haɗa cikin ruwa sun halaka ko cikin sahara ko an maida su bayu cikin wata ta ƙasa matsalolin zaman lahiya tsakanin mutane matsalolin rikon makarantu yau a afirka cikin ƙasa da yawa sai mutum ya je a ce masu jagorancin ƙasan da makarantu masu jagorancin ƙasan da sandika duk wa'annan matsaloli na zancen su cikin wannan littafin kuma cikin wa'anga matsaloli ne ta tashi ita wannan yarinya kuma ta miƙe har ta ja gwagwarmayar da ya kai ta jagorancin ƙasai ba ma ƙasa su ba har ƙasar turai sai da sun gaji cikin jikinsu wannan tashin da ta yi shine zancen da ake yi cikin wannan littafi cikin littafin nan lokaci zuwa lokaci nake zancen kamar habaiki habaiki na nan namu na afirka ko kuma in ce na nan niger tunda mu a nan niger muna da arziki na gado na galgajiya babba wa'anga kaman habaiki da na yi misali da wasu kaman wasa gara muke yi tsakanin mu da makamanta haka nan ce cikin rayuwar duniya a yau mu ma wannan arzikin ya kamata a san da shi kuma tana yiwa abin da za a bada bada kuɗi abin da za ya bada suna abin da za ya bada iko ya taso ga wa'annan arziki wanda yau sai ni sai ga kaman ba a gaba su ƙarfi kwarai yau in waƙan gargajiya ne in na zamani ne in zancen habaici ne in zancen wasan danji ne duka sai ya zan a'a su abubuwa ne wanda dai ana yin su ne haka nan a'a su ma ana iya ai neman abin duniya da su da haka kuma muka zo ƙarshen labarun da harshen hausa ku tarbi musa a cikin labaru harshen zabarmanci a futa lafiya.